بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك أو ضال فاللهم صل وسلم وبارك وعنئم وزد وتكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن رمضان يمشي قل إن شئت وبكل سرعة على بركة الله لأن لكل بداية نهاية كنا نقول رمضان يأتي يأتي وقد أتى وقد أتى قاب قوسين أن ينتصف فينبغي لكل مؤمن أن يغتنم الفرص الموجودة حال كونه حيا يرزق فلا ينبغي أن يكون غافلا مغفلا ولا جاهلا مجهلا ولا تاركا متروكا الفرصة هي هي هذه سارعوا إلى مغفرة لا ينبغي لكل منا أن يترك هذه الفرصة الرمضانية ثم أقول يجب على كل منا أن يكون رباني لا أن يكون رمضاني فإن الرمضانيين هم الذين تراهم يجتهدون إذا جاء رمضان أما إذا انسلخ وانقطع تراهم يتركون كل التعلمات التي يعني وجدوها من خلال رمضان والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا رب لعلكم تتقون إذا التقوى هو مربط الفرس هو الأصل الأثيل والدليل المدلل لتحقيق إيجاب صيام رمضان فهنيئا لكم يا أمة الإسلام يا صوام رمضان يقرأ كتاب الله يا من تقومون الليل طلبا لمرضاة الله رب العالمين إلا أن خطبتي تتكلم حول شيء أسميته بفتدبر القرآن إن لابد من التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته لذكر الألباب أفلا يتدبر القرآن أم على قلوبنا قفالها آيات كثيرة تدعو إلى تدبر القرآن ونحن في شهر القرآن لأن برمضان أنزل القرآن الكريم ينبغي أن نقرأ القرآن في هذه الأيام التي تمر بنا ليلا ونهارا لا ينبغي أن نكون غافلين عن تلاوة كتاب الله بتؤدة وطمأنونة وتأقل وتفهم وتدبر أي نعم إن ذلك مما يقربنا إلى ربنا وخالقنا ومالكنا ونحن أحياء قبل أن نموت فالإنسان إنما يغتنم الفرصة حال كونه حيا ولذلك فألفت أنظارنا إلى قوله تبارك وتعالى في الآية الخامسة بعد الخمسين من الصورة العشرين قال الله تبارك وتعالى منها خلقناكم تذكروا وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أنا أريد أن أقارن بين هذه الآية والآية الأخرى في الصورة السابعة بعد العاشرة من الصورة الواحدة بعد السبعين حيث أنه تبارك وتعالى يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يؤيدكم فيها ويخرجكم إخراجا شوف قال تعالى في سورة طه منها خلقناكم وها هنا ضمير للأرض هنا ما ذكر الأرض ولكن ذكر الضمير لأن الأرض ذكرت فيما سبق أي نعم في نفس الآية لكن في سورة نوح قال تعالى والله أنبتكم من الأرض طيب هنا الأرض ذكرت ذكرت أنبتكم من الأرض نباتا وكأننا سوينا بالمملكة النباتية أي نعم لأن النبات وإنما خرجت من الأرض فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم يعيدكم لكن في طه نعيدكم من خلق وفيها نعيدكم هنا يعيدكم فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالخير تحت تدبر القرآن نعيدكم بالجمع يعيدكم بالإفراد وش الفرق ليس هناك فرق بس اختيار للغة نعيدكم العلماء يسمون هذا جمع التعظيم والتفخيم والتكريم لله رب العالمين وإلا فربنا واحد ليس له أحد وإياي فعبدون وإياي فاتقون فارحبون إذا جاء التوحيد ليس هناك ضمير أما الأمال هناك ضمير لتعلم أن التوحيد قنطرة لا يتجاوز حده لكل عاقل لذلك عباد الله بغيتي ومنيتي فقط أن أعقد يعني العلاقة لتدبر القرآن الكريم هنا قال منها الأرض خلقناكم وفيها الأرض نعيدكم ومنها الأرض نخرجكم تارة أخرى يبين لك أننا كلنا من الأرض خلقت من التراب فصرت شخصا تعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأني ما خلقت من التراب يا الله لذلك إن الأرض التي نمشي عليها ونطأها في كل فلتة وفي كل لفتة ستكون تحتها يوم من الأيام هي مسألة أيام تمر من الأيام فينبغي أن نتعقل ونفهم ونغتنم الفرص ورمضان ميدان الفرص ورمضان حديقة الفرص ورمضان شهر الخيرات والبركات والمسرات لكل من تمسك بتعاليمه أما الذي ترك وفرط على نفسه هذا يعتبر مفسدا الذي كان مغبوطا فينبغي أن نكون متنبهين منها خلقناكم تذكر وفيها نعيدكم ثم لو أنك نظرت إنك ترى أن هذا الأمر يحدث يحدث كل وقت على نعود إلى الأرض ومنها نعيدكم كم اليوم أعيد الناس اليوم كم ثم كم أدخلناهم قبورهم اليوم من بداية الدنيا إلى اليوم وإلى آخر الأيام الأخيرة من هذه الحياة ثم قال في السورة الأخرى لنتدبر والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا الأرض منبسطة الأرض مهدا وترجون سبلا من كان ومن هنا بإمكانك أن تسير إلى أقصى أقطار الدنيا على وجه الأرض وجه البسيطة هذا ليدلك على أن الله رب العالمين قوي هو الفعال لما يريد فينبغي لكل منا أن نتدبر القرآن الكريم ونتلوه ونقرأه ونتفهمه ونفسره كما ينبغي حتى نغتنم بفرص رمضانية خيرية إلهية سماوية لا شرقية ولا غربية صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله ربنا هو الذي أمركم بذلك وقال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وآل بيته يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير ثم صلوا الله المغفرة إنه كان للأوابين غفورا Mm-hmm. <clears throat> godiya ta tabbata ga Allah mai jibintar lamarin bayansa salihai tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya zaɓa ya tace ya darje ya aiko shi ga dukkanin halitta manzo mai iyar da saƙo bin shi zama lafiya juya mai baya iya cikewar tabewa da hasara kuma kenan Allah ka tsare mu daga haka din ya bayin Allah wannan gaisuwa ta kai ga sahabban shi kirkaka daɗaɗa da iyalan gidan shi wato tawagar alkhairi da ba taɓa samun iyali na wani gida mai daraja ba irin iyalin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku ‘yan uwa masu albarka ga watan Ramadan da ne na tafiya kwanci tashi har yau mun shiga kwana ta goma ‘yan kwanakin baya ne muke cewa juma'a farko kenan a ramadan yau an shiga juma'a ta biyu kuma kaga yau goma kenan dindi da yardan Allah me za ka ce duka-duka sauran kwana ashirin in watan ma cika kenan bal ce ne sauran kwana sha kawai Allah cikin ikonka da kyautarka da rahamarka da baiwanka da tanyanka ka ba mu ikon azumtan wannan lokaci yanda kake so ba bisa tunaninmu ba Allah muna godiya gare ka da yardanka ne muka kai wannan lokaci muke numfasawa har ka bamu mu damar yin azumin na'am wasu na nan a kwance sai dai a kwantar a tayar Allahu akbar amma kuma bayin ka ne ya Allah da haka da kai mana wannan kyauta ba wata iyawa bace mu. ka taimake mu wajen gode maka ya rabbal alamin yan uwa masu albarka kar ayi wasa da dama kada a yi wasa da dama daga cikin daman makin ramadan duniya ce mai zaman kanta ta damammaki lardaki ana ribanyawa kuma zunubai ana ribanyawa ya danganta ga ka tafi da ramadan ɗinka harshenka ya kame gabarin ba daidai ba idanunka ya ko gabarin abin da bai kamata ba hannunka kada ya kai ga abin da ba naka ba ne ƙafarka kattai tattaki zuwa ga wuri na asha da bai kamata ba Allah ka datar da mu hudu ba ta amma tana magana ne akan qur'ani alura da qur'ani qur'ani abin lura ne domin Allah ne ya ce ku dinga lura da shi yana cewa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalaha shin mutane ba su la'akari da litafina na ne koko dai a cikin kidis akwai padlock ne an kulle ne ba su lura Allah na cewa kaza kaza ka sa ka fito Allah me yake nufi nan na'am wannan aya ya kuma sake cewa a cikin suratu sad kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne muka saukan maka shi ya manzon Allah mai tarin albarka sai ce liyadabbaru ayatihi dan mu'mini su dinga lura me Allah ke nufi ne kuma masu hankali su dinga don haka hudu ba tana da taken wato mulura da ƙur'ani kalmar lura na nufin sa ido ko kai ne aka ce kai ka lura da hanya ya fi sako ya fi ƙarfi fiye da ka ce ka kalli hanya sai kallo kawai ka ce ya kalla bai lura ba kallo ya yi bai san mota na zuwa ba tun aka ce lura kuwa shine kai tsayi tsanaki taro hankalinka wuri guda duk abinda babu lura to abinda Allah ce mai mu Qur'ani kin yana daga cikin haƙoƙin Qur'ani guda 16 din nan daga ciki lura da mai Allah ta'ala ke cewa dan haka ne nake son na kullu zumunta tsakanin aya ta 55 a cikin sura ta 20 da aya ta 17 18 19 a cikin sura mai lamba 71 domin suna magana ne kan ɗan adam da rayuwar shi kaga sai in kana da lura kake fahimtar mai Allah ke cewa idan ka je aya ta hamsin da biyar Allah na cewa min ha khalaqnakum daga cikinta ne muka halitto ku daga cikinta ta ita mai ƙasa kenan wa fiha nu'idukum cikinta muke mayar da ku ah, to ba haka bane ba haka bane ba a mayar da mu cikin ƙasan ne ba ma binne mamata ne kullum wake aikin Allah ce ni nake yi ko kawai na sanya ku don nuna cikar iko na da isa ta ce baka taba ganin wani dan isa an binne shi a samaniya ba akwai kabari a samaniya ne ko a ce wani saboda matsayin shi kabarin shi na tsakanin sama da ƙasa mm wa fi hanu idukum cikin ta muke mai da ku ko da ka ci a ne kabari na mu kaza kaza ne wuri kaza ake binne mu a yana za binne ka a dai kasan ne a dai kasan ne a akwati aka saga a dai kasan ne ka duba qur'ani is practical abin da ya faɗa shi ke faruwa to amma baka fahimtar sai da tadabburi to abin da Allah ce kenan kai dabbari me nake faɗa me nake faɗa da ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama kayfa rufi'at misali mutane ba sa kallon raƙumi yanda aka halice shi ana son kalora ne akwai karatu game da raƙumi kalli tsuntsuwa kalli kurkudo kalli kwasa-kwasa kalli maciji me yasa kake gudun zama da maciji a ɗaki amma baka damuwa ka zauna da rabo a ɗaki duwaye su lura ne E wancan Allah shi amma mai shari ne kashe shi ma aka ce ne shi ko wannan halittar Allah ne amma yanka shi zan yi kuma na kwashi nama duk ya yi so to ka dinga tadabburi mana tadabburi da Allah ya ga dama ragon da kake kayarwa ka yanka da su zama shi ne mai gidan ya riƙe wuka ya danna maka wuka a wuya to Allah bai ga dama ba shi shi ne ragon kuma kai kai ne mai ragon to ka gode ma wanda ya haka tadabburi tasowanka zuwa masallacin nan ka san kwarin da ka taka su suka mutu suka sani ba su halittar Allah ne wataƙila wani kwaron ma ta fito neman abinci ga ayanta ne ka taka ko ba mai cewa ka yi zunubi haka Allah ya ga dama yusu a wannan yanayin da kai da kurkudo da kuma mahalicinku ɗaya ka fi su ba ba su fi ka ba to shi ne Allah ke cewa afala dabbarin ba. su dinga askari muna to in ka koma wancan aya Allah ce minna daga ƙasa muka halitto ku wa fiha nu'idukum cikin ta muke mayar da ku kaji biyu wa minna nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ta zamu fito da ku wataran guda biyun suna aiki ɗaya bai zo ba tukun kaga minna khalaqnakum haka muke ciki muke mai da ku kullum yana maimaituwa amma ɗayan fa daga ciki za mu fito da ku ta wannan kuma kiyama kenan kiyama kenan kuma tana zuwa inna sa'ata atlari ba tana zuwa to amma mu da duk Qur'ani ke cewa ciki za mu mai da ku in kun mutu mu sake fito da ku wataran to sai ka kamanta wannan aya da suratu nuhin sura mai lamba 71 can mai Allah ta'ala ya ce ya ce, wallahu an batakun minal na bata. Allah shi ne shine batakun ya tsirar da ku daga ƙasa bata tsiro sai aka daidaita mu da masara da gyada da iburo da acca da maiwa da da da har da mamakani domin duk waɗannan karikitan su ma ambat Allah ne tsirar da su kenan abinda ma kake ci da abinda kake yanka waka ci duk makoman ku daya ta fuskar mahalicin ku daya ne ganin daman Allah ne da yi ka kai ne doya din ba kai mai cin doya ne to dan ko ka gode ma Allah da wasu halittun bai ba su ma bakin magana ba kai ya baka amma sai mutum ya ci ya yi ƙarfi ya yi ihu ya yi sabon Allah saboda karancin hankali da wauta ya Allah Allahumma ji Allah ash-shakirin ya rabbal alamin saboda haka Allah ya faɗa a cikin wannan ainihin wato sura wallahu ambatakum Allah shi ya tsiro da ku minal al daga ƙasa na batan tsirarwa yanda aka shuka ainihin tsiro kai ma da nima da ke da mummuwa shuka mu aka yi a mahaifin iyayenmu ka lura mana lokacin kusantar miji da matar shi ai shuki yake yi shuka yake yi nisa'ukum harfun lakum farzashitun Allah ya ce matayenku gonakinku ne ka duba yanda ainihin ƙasa takan kumbura da shuka haka cikin mace ita ma kan kumbura da ɗa da ke ciki can sai ka iske shukar ta fito kai ma sai ka fito duniya don haka ne ce wallahu an bata kun minal ardi na bata saboda mu lura din ya ce ku kalli me nake faɗa ku ringa tunani mana ba ka karanta har farsar ba ka fito da natija na fahimta ba don kwakwalwa ta samu warawara wajen ƙara fahimtar abin da mai duka ke nufi Allah ka datar da mu wallahu an bata kun min al'arzi na bata Allah shi ne tsiro da ku daga ƙasa tsiro sun mai yi idukun fiha sannan ya mayar da ku ha cikin da nan sai ce yu'idukum ya mayar da ku amma cikin ɗa sai ce nu'idukum don ya ce wa nu nu'idukum nu nan sai ce mene menene bambanci nu'idukum jam'i ne plural to Allah shi da wa yake yi a'a yi yu'idukum shi kadai ne yu'idukum sai malami suka ce wancan jam'i ne na isa na burin kasa ai ka ga masu mulki suna cewa mu muka yi kaza tare da miskini ne kila shi yana nufin da shi da council din shi ne amma idan Allah ya ce mu ne muka yi yana faɗin wannan ne kaɗai inda ya shafi ayyuka banda tauhidi banda tauhidi in aka zo tauhidi Allah baya amfani da lamiri na yawa ɗaya ne kawai yakan ce mukan ce iya kana abudu ada sai mu ce shi da wa wannan tauhidi ne no go area ba a tabawa al-khatul ahmar ne wa iyaya farhabuni haka Allah ya ce ni kada za ku bata wa iyaya fa'buduni in dai tauhidi ne baya amfani gaba daya qur'ani da lamirin jami'i amma inna arsalna nuwa mun aika wannan aiki ne ai amma tauhidi dan ka san muhimmancin tauhidi kuma ka gane wato siyasar harshen larabci akwai jam'i na yawa akwai jam'i na kaɗan jami'i na ainihin wato adadi saboda haka Allah ta'ala na cewa shi ne wanda wato ya halitto ku daga ƙasa kuma sannan ya mai da ku ciki sannan kuma wa yukhrijukum ikhraja zai fito da ku fitowa kamar da ya faɗa a wancan aya na nukhrijukum wa yukhrijukum gado ba. don ka san zumunta da ke tsakanin aya da aya duk suna mika saƙo ɗaya ne illa iyaka a iya samun bambancin lafazi in ka ce da wani zo taho yaka hausa ce bambancin lafazi amma saƙo ɗaya ne jimana da kai nake ina magana ne lafaza sun bambanta lakin risala risala wahida to ƙur'ani shine kan gaba wajen wannan shi kaga lafuzza masu tarin yawa amma ƙarshe sako ɗaya ne wannan shine abin da ke rikita wasu daga cikin ƙila kafirai ta yi ƙur'ani ya ce kaza ya ce kaza ito a saboda ba fahimce shi ba ne littafi ne sai mai imani ke fahimta shi Allah ka sanya mu cikin su littafi ne da malamai ke bayyana mai Allah ya ce lokacin tafasir musamman a lokuta na watan Ramadan yan uwa masu albarka wannan ya kamata mu kalli wannan tadabburi ka karanta qur'ani da tadabburi da sanin ma'anonin malan na cewa fatadabbaril qur'ana irrumtal huda fal khairu tahta tadabburil qur'ani kullun ka dinga tadabburin qur'ani in dai kana neman shiriya dukkanin alkhairi na karkashin lura da mai Allah ta'ala yake cewa ka kalli misali Allah ta'ala cewa wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tufsirun cikin ƙasa akwai ayoyi ga masu sakankancewa kaga wannan ƙasa ƙasar gishiri ce ɗaya kuma ƙasar kanwa ce ɗaya tsandauri ce ka tashi daga maka zuwa madina sai kai mamakin kasa ka ganta jazuf da duwatsu kake a lokacin da idan ka tashi ka tafi da ganin zuwa misali so port harcourt sai ka ga wato ainihin ciyayi da rumkuka da wato ainihin abinda suke kira a sunkuru mai tarin yawa kuma sai ka iske ga bishiya ta nim darbejiya ga bishiyar mangoro ɗanɗanon kowane daban amma yi tsabi ma'in wahidin da ruwa ɗai Allah ta'ala shayar da su sai ka iske wannan farar fata ne ni bakar fata ne amma duk Allah ta'ala da yi mu kowane inda za ka tsaga jikin shi jinin shi ja ne ba wanda ya isa shi yin shi ba ja ne idan shi shiwa ne tsaga mana a gani a tabbatar waye wannan Allahu rabbul alamin hatta dabbobi zaka yi mamakin lamarin su da ya halitta a nan sai a can inda za a tambaye ka Ajeji. wace dabba ce ‘yar uwar saniya kila ka ce ɓauna sun fi kama da juna waye su wacce ce kuma ta fi son zama cikin mutane saniya ban da ɓauna mukan ce bauna saniyar sake can ya aje ta wannan kuma nan yin ajiyata ta don jin daɗinka wacce ce ta kama da kare karke ce wacce ce ta kama da ainihin wato kaza makarwa da fakara amma kowanne akwai inda ajiyata. ta dabburi wannan Allah da ya tana batilan dan wasa ba dabburi a lura Allah da ya yi ruwa sai ga ruwan gishiri sai ga ruwan daɗi marajal baharin yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayi asbud ruwa din ma sai wannan ruwan gishi ruwan dadi suna haduwa amma ba su haduwa la ilaha illallah yayi hanya daga nan ka tafi inda zaka tafi kasa bata taba cewa na gaji ana yawan taka ne wallahi na gaji ba haka muke takata to malam ke cewa duk wanda bai kwantar da kan shiga Allah ba a duniya zai ladabtar da shi in ya shiga ban ƙasa kima Allah ladabi a duniya bauta mai sun kuyar da kanka Kasa, in ba ka sai jarrabe ka da sun kuyi kai ga wani ƙasotan wofi daban can daban shi ma gohu ma'ahu ba kowa ba ka ce kama ta faɗuwa ba ka faɗi mai Allah ba yau ai wanda ya ƙi sharan masallaci ya yi ta kasuwa wanda bai bauta ma ya bauta ma in ji malam ba bahaushe kenan kenan ashe shi ya kamata a miƙa wuya gare shi idan ka samu tadabburi ka samu fahimta to ina zuwa dai. ta yaya za ka samu tadabburi wajen fahimtar ƙur'ani bayan baka koyi harshen ƙur'ani ba matsala ta gaba yana daga cikin haƙoƙin ƙur'ani a koyi yaren shi bayan ka yi tadabburi ka koyi yaren ƙur'ani ne allughal arabiyya ya za a yi a matsa mana koyon turanci kuma arabiya so kake ranar kiyama ƙur'ani ya ce ubangiji bawan kawa ne bai damu ya koyi yaren da ka saukar da ni da shi ba har ajalinsa ya tsare kaddara a yi maka wannan tambayar me za ka ce allahu akbar littafi ne allah ya saukar bilisanin arabiyyin mubin inna ja'alna qur'anan arabiyya bai ce hausawiyya ko nufawiyya ko ingiliziya abadan duk wacce iya an aje ta ƙur'anan arabiyyan balarabin harshe ne a tashi a koye shi a nemi ilimin shi a kuma gane shi a kiyaye shi Allah ka azuta mu da fahimtar littafinka da kuma ainihin karanta shi yadda kake so rabbul alamin Allah za Ramadan na wucewa ya Allah za mu yi ainihin bakin ciki in mu rasa Ramadan to ma haka Allah ya hukunta amma ka tuna ka tuna a wannan lokaci ajali yana iya zuwa malaman mu na cewa idan mutum ya mutu iyali na cewa me ya bari dan mugada mala'iku kuma na cewa me ya kawo na aikin kirki abu ba su fa su suna cewa me ya bari Allahu akbar mala'iku na cewa me ya kawo da shi na aikin kirki tara musu babu laifi amma za ka tafi ka bai shi gidaje ku gina na magada ne kuɗi ku tara babu laifi amma dai ka sani za ka bari ana ne ya bari in ba isa ba a dinga rigima ah motar ta wace kaza kaza mala'iku suna ba ransu me ka kawo idan ibada ya azuminka ya zumuntarka ya za ka yi kuma a raka ka kabari mutum uku ne ke raka ka dukiyarka a yan tafi a motoci ai duk za su dawo da dangi da masoya duk za su raka ka mai rakiya na uku aiki shi ba zai dawo ba in khairan khairan Allah ka samu dace in sharran sharra na billah yan uwa masu girma abin da ya sauka kenan na hudu bar mu a yau sai tsokaci yana kona mana rai a ce a samu wani arne kafiri ko wane ne ya sace yar musulmi daga jigawa ya matsa mara ta zama kirista ta zama arniya har yanzu arewa ta motsa Wacce al'umma ce wannan ne kwanaki sun kwashe 'ya'yanmu suka kai su ainihin onisha sace 'ya'ya suke yi su mai da su addinin ƙariya baka ji mataki ne ƙarfi ba rikici ne kawai na ainihin a'a mu wannan jam'iyyar ce ga siyasar sauransu ko ka ji hudu ta malamai gamammiya gaba ɗaya a yi a kan wannan matsalar shiru kake ji wata al'ummar ce wannan jinin arewa na tsiyaya ina shugabannin ina sarakunan ina malaman ina ƙungiyoyin ina gangamin na wannan al'umma haka muka zamanto haka al'ummar annabi muhammad take ba al'umma ba ce wulakantacciya sai in wulakanta kanmu idan haruna rashid zai gaya ba niqfur sarkin rom yace ya kafir ibn al-kafir ibn al-kalb mace ce musulma kafir ya rike a mutasim kai yace ce wa wa ma sai sakon je gare shi yace ga nan zuwa akan mace ɗaya musulma ba za mu bari ba magashi yar aka sace aka tattama makasara a shi kenan an ji an shi kenan abu ya tsaya kenan an kwatota shi mai kuka yi mai amma ana taɓa duniya ku za ku je kotu za ku yi kaza kaza muna sakaci da addinin Allah wasu daga cikin abin da ke faruwa gare mu ma kasabat aydikum wa yafu an kaseer Allah na daga kai yana kau da kai in ji bahaushe kan da yawa daga cikin abubuwa اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك يا رب العالمين اللهم انصرنا على كل الكافرين والمشركين يا رب العالمين اللهم نسألك أن ترفع دينك وترفع أهل دينك يا رب العالمين اللهم من علينا بالهداية واجعلنا هداة مهتدين لا ضلالا مضلين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء واسمة يا رب العالمين اللهم نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وإباداتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان إنك على كل شيء قدير يا كريم يا حنان يا منان ارفع عنا البلاء والوباء والقاطة والزنا والخير رب العالمين اللهم رد عنا كيد الكائدين وكيد الأشرار والحاسدين والمنافقين أينما كانوا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله